yanzu haka wata sabuwa ta sake kunno kai game da zaben cika gurbi na gwamnan jihar adamawa inda yan Majalisa dokokin jihar suka bayyana goyon bayan su ga kakakin majalisa dokokin jihar wanda a yanzu ma ke rike da kujerar mukaddashin gwamnan jihar ahmadu marufin da a yanzu ke son yin tazarce su da yan Majalisa sun bayyana haka ne yayin da mukaddashin gwamnan jihar ya ziyarci sakatariyar jam'iyyar pdp don bayyana aniyarsa na tsayawa takarar kujerar gwamnan batun da yanzu ma jawo cece ce. Mista adamu kamale da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisa dokokin jihar adama ya ce fa suna nan daram na cewa sai fintire zai ce ai ba wai mu muka yi dokokin najeriya ba dokokin najeriya suna nan kamin ma house ta fara bincikenta har su zo suka yi muka aka karsar da abubuwan da yake majalisa wannan dokan kasa ne ta amince zai faru haka ba wai yan majalisa ne suka rubuta suka ce ga yanda za su yi ba a wai goyon bayan da kuke yaushe a mukarishin gwamna na cewa ya zace na wasu na ganin kanci dama abin da kuke na kuka aikata eh ai yanzu kan mutane adamawa ne ba wai majalisa bane ba mutane ba majalisa kadai ne za su yi zabe ba amma kuna kuna goyon bayan sa a me eh to muna goyon bayan sa don gani yana da kyakkyawan niyya mutum ne kuma wanda a kwanaki kadan da ya a gwamnati mu gani ya aikata abu da al'umman adama suke so wannan fana zuwa ne yayin da ma jam'iyyar adawa ta apc a jihar ke ma cewa daman da wata manufa aka tsige musu gwamnan su murtalan yako alhaji amal lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adamawa to ai dama fam da ya mu mun sani dama yayi wanda abin saboda yana neman mulki ne idan ka duba duk abubuwan da suke faɗa yake ce mai girma gwamna duk abubuwan ba suke ba yana bata mai girma gwamna saboda dama shi kwaɗayin mulki yana so ya mulki ya ce maka a gwamna yayi kaza gwamna kaza kuma dukkan maganganun karya ne kuma yayi amfani da membobin hasu ba ne da yake su ma ina karatun su ya karanci ya amfani da su yasa suka je suka yi abubuwan da illegal abubuwan da ake faɗa baya kan doka suka cire mai ginawa gwamna kan karya su suna kamar suna yadda saboda kansu ne bai san suna bai san yana amfani da su bane don yana son mulki to ko shin ma mai masana haka shari'a da kuma sauran kungiyoyi ma ke cewa game da tsayawa takarar mukaddashin gwamna barista son da Joshua Wigra na ma cikin shugabannin kungiyar ci gaban Adama na Adama Progressive People Movement kai kana kakakin majalisa ka shugabanci 'yan majalisa suka tsige gwamna aka sa mukaddashin gwamna ya yi murabus allah ya yi ka zama gwamna mai riko yau sai ka zo ka ce kai ma za ka zama ɗan takara wannan halin gaskiya bai halin da taku ba domin gobe wani sai ya zanna ya yi koyi da wannan gwamna bai ci ba bai sha ba domin eh, kakakin majalisa da wasu yan tsiraru a cikin majalisa suna son su rike gwamnati sai a je a kirkiro laifuffuka a cire gwamna. To sai dai kuma ita ma jam'iyyar PDP a jihar Adaman ta bakin sakataren ta barista ce shau ta fa musanta da irin da ake na cewa tana goyon bamu karshen gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri da ya zace. Eh to ni dai na tabbata cewa bisa ga sani na eh, executive na jam'iyya ta jihar adamawa na jam'iyyar pdp za mu yi iya gwargwadon mu tabbata cewa mun yi kamanta gaskiya tsakani da allah ta yadda za mu kuma shine za mu tabbatar an yi zaɓe tun da kuri'a wanda ya fi samun kuri'a shi ya ci zaɓe don haka mu a matsayin mu na shugabannin jam'iyya mu iyaye ne kuma mu alkalai ne alkali kuma ba zai taba cewa yana goyon bayan mutum ɗaya ba don haka za mu yi ƙoƙari iya iyawanmu mu tabbatar cewa an yi zaɓe kiri da muzu ba kama wani an dora ba. Yanzu da yanzu da ido ne a gaida yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da hukumar zaben Najeriya a INEC ke fasaka ranar goma sha na watan Oktoba a matsayin ranar da za a gudanar zaben cika gurbi na jihar Adamawan. Ibrahim Abdullah Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.